الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya kawo wani yammaci na ashirin da uku ashirin da uku na gudun na ashirin da biyu ga watan ramadan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in shida Allah ya nufi mu da haɗuwa a wannan masallaci mai jarabar barka da zuwa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma Allah mai da sarki yake roko zatar da mu ba mu ikhlasi ya ba mu nan wannan sama a tafsirin da ya gabata Allah madaukakin sarki ya mana bayani yadda kafiran shawa suka ƙi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kira shi sunaye daban-daban suka ce me sa ya zo mutum irinsu ya sa ba saukar da mala'ika ba suka zo suka ce sihiri ne suka ce ai yayin mafarki ne suka ce ya ma kago shi suka ce mawaki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rabi wannan aya ta bakwai cikin suratu al-biya Allah madaukakin sarki har ina yau na musulunci ne yana cewa wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhi ba mu aiko kowa ba gabanin ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa rijalan face mazaje duk manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala mazaje da duka ba su ko daya ce nuhi ilaihim muna musu wahayi fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma abota zikiri ma abota littafi su da ahlul kitab kenan da ya yahudawa da nasara in ba ku gane ba ku kore shawa ku tambaye masu littafi su ne ahlul dhikri in kuntum la ta'lamun an ba ku sani ba ku tambaye su annabawan da suke cikin bible da aka saukar musu akwai mata a ciki za su tabbatar muku babu mata a ciki wannan kuma da yake nuna maka kullum addinin musulunci shi ke ta yaki kan mata inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bar su a bar su wurin akhiruhunna haythu nan ba wa karna fi buyutikunna iya daga cikin mutuntawa da darajantawa a bar mace cikin gida saboda ɗabi'ar ta babu karfin babu karfin tunani da kwakwalwa na fasatu aqlin wadi addinin su ma baya ta saboda haka ba a yarda su fito fage su gwagwar baya da wasa wajen neman abinci wajen yaƙi wajen abin nan yaƙe-yaƙe wajen abubuwa da yawa su gwagwar baya da maza ba a yarda da wannan ba saboda mutum da za a faru shi kuma wallahi turawa da suke cewa suna kare haƙƙin bil'adama suna kare haƙƙin mata wallahi su sun kariya suke sun san da namiji da mace ma ɗaya ba ne wale sa zakaru kalbonsa kowa ya san wannan baƙi ba to yanzu su suke shirya mana kwallon kafa duk duniya su suke shirya mutane kwallon kafa ko a ce maka world cup a ce maka menene da sauransu sun taɓa haɗa maza da mata a fili ɗaya a yi ƙwallo tare eh to don Allah ana tambayar su nesa a yi tim a gani mutum sha ɗaya duka mata sha ɗaya duka maza a ce su yi tare mu gani sha ce haƙƙin bin adama ana duka kuma matan da sai an kwashe su a kai su su sun san ba zai yi ba sun san ba zai yi ba dan volleyball ne mata daban maza daban dan basketball ne mata daban maza daban haka suke rabawa to amma idan aka zo sauran abubuwa su sha mu muna cutar da mata to nan da za ka gane cewa mutane da masu psychologically an san ɗabi'ar kowa da ba to idan mu dai ne su mazaje su yi ciki su mu da ba Ai ba zai yi ba ɗabi'ar kowa da ba malam yanzu ka ga yadda mata suke kula da ƴaƴa a gidan nan wallahi tallahi aka farka da jinjiri a farka da jinjiri ka yi sati guda amma da sai ka haukace da ba aikin ka bane kwata-kwata ba aikin ka bane ba wai ka yi ciki ga haihu ba kaga wanda mutum zai iya kwatantawa a bar maka jinjiri ka ci da ita ka shayar da ita ka shirya mata milk da sauransu tunda baka da mama da zaka wallahi sai ka sai ka bar gidan ta ɗabi'ar kowa da ba Allah ya ce wa ka arsalna qablaka illa rijalan nuha ilayhi ba mu aiko kowa ba gabanin kafaci dukkan su mazaje muke masu wahayi fasalu ahla dhikri ku tambayi ma'abuta zikiri ma'ana wanda suka sani wannan ayar tana nuna mana muhimmancin ikhtisas muhimmancin yanzu mutum yana da musulmi kuma mana in kana da discipline ka fuskanci discipline ɗin me ka karanta agriculture to kar ka yi tsilla tsilla ka je wajen bacci an gane me ka karanta harshen larabci to malam ba ruwa ka wannan mun fahimci wannan da kyau me ka karanta a jami'a larabci malam ko da ko da kuka san abin da ma ai za ku san cewa akwai bambanci tsakanin wanda ya karanci larabci da wanda ya karanci da misali yanzu dan mutum ya karanta larabci su sharu jahiliya su furu kai eh su annabi rabbu dubiyani sai yanzu sa fiqh a gaba yana karanta da mutane to malam yawancin rigima da muke samu ta sannan nan malam matsalar ke ni ba shari'a na karanta ba amma zan ba da fatawa a shari'a to wanda ya kamata a yi kuma su sauran mutane kamata a yi hukunci da adalci don mutumin da ba abin da ya karanta ba ke da in yi yana fatawa malamin ƙura'ani na karanta tare da tafi, ka ga yanzu gashi ne na karanta shari'a zan iya karanta da hadisi amma yanzu in ce maka zan karanta da mustalahul hadisi ilimi mai zurfi a hadisi malam wannan ba ne bane ba ne. saboda haka kamata mu san wannan fa da alima kullu unasin mashraba kowa ya tsaya inda Allah ya tsayar da shi idan kai ka ce ka sani komai ka ɗebo a kanka to wallahi za ka yi farka to Allah ya samu gyara Allah ce fas'alu ahla dhikri ku tambayi ma'abutan ambato in kuntum la ta'lamun idan ba ku sani ba wannan kuma asali ne wajen neman ilimi duk abin da baka sani ba malam a shar'ance ka je kai tambaya Allah bai ce kowa sai ya yi karatu ihu da hadisi ya san musulunci yadda zai abin nan ba dole a samu masana sai wanda suka yi sai suka yi karatu da zurfi amma nan duk abin da baka sani ba addini ka zai ka tambaye shi so ne a hadu zikiri a cikin mutane manzala sallallahu alaihi wasallam ya je wani yaki da sahabbansa an kammala yaki an dawo sai aka zo aka kwana a wani guri za a tashi a yi sallar subahi wani bawan Allah sai ya mafarki yana bukatar ya wanka kafin ya sallah to bai san hukunci kuma gashi yana tare da rauni a cikinsa akwai rauni da yawa a cikinsa wanda in yayi wanka da ruwan sanyi zai iya haifar masa da matsala sai samu wasu sahabbai wanda su ba su sa hukunci wannan abin ba sun sai ce musu yanzu zan iya yin taimama zan iya yin taimama sai suka ce na ga ruwa ai Allah cewa yayi wa lam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba kuma ga ruwa yi ba kai taimama yace ga irin larurar da suke tare da shi ya jira wani da yawa bai iya zuba ruwan sanyi a gurin suka ce na sai kai sai kai Allah sai kai wanka da ruwa batun cimama bai taso ba wannan mutumin nan yana yana kwarara ruwa a cikin shi aka je aka jira manzo Allah su alaihi wasallam labari wani ya mutu me ya kashe shi Za ka ce wanka ya ruwan sanyi me yasa bai taimama ba aka ce ai fatawa aka bashi wa suka bashi fatawa wani da wani da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankali shi tashi ka tabu ka tabu Allah halla sa'alu إذا ما علم إنما ma العي al إذا su'al ita sun kashe shi su suka kashe shi qatalahum Allah Allah ya tsida يسمى albarka to nan malamai sun سيد kodi sosai shin annabi yana tsida masu habansa ya wace dukkan suka ce ba tsinuwa ba ne kawai tsabar nuna bacin rai amma annabi bai taɓa wasu ya ce idan ba su sani ba ba za su nemi fatawa ba su ma Allah sa'alu idan ma'alim inna ma da wa'ul ayi a su'a ya ce maganin jahilci shi ne tambaya saboda haka fasalu ahalar zikiri in kuntum na ta'lam kuma in za ka yi tambayar ka tambayi wanda ya sani malam ka tambayi wanda yake ikhtisasin sa nan. saboda yanzu a media barna kala kala wallahi ta'ala barna wanda a garin da aka san karatu aka san ilimi wallahi tallahi yayi fatawa a gidan shi ma wallahi ba za a yi tsaye ba amma wallahi zai fito fili duniya yana ihu yana ga abu mana muna cikin bala'i muna cikin muna cikin damuwa wannan media ne mu da ta zo mana gashi gashi tana da alkhairi da yawa amma wallahi muna cikin bala'i kuma an ba dan akwai media ba irin wannan mutane ko jin su ba su kuma yanzu mutanen duniya shiri ne suka fi so ina ina inda kai barna suka ga ana ta posting mutum fa barna yayi suka ga ana ta posting su kuma daɗi suke ji ana posting irin wannan ai suna ƙara shuhura ne kana malami abin da ya dame ka a santa abin da ya dame ka wai kai ma ana damawa da kai duk barnar da kai kuma a shari'a abin da malamai suke tsoro matuƙa ka zo ka tambaye su su baka fatawa yanzu duk abin da muke yi dinnan malam ba fatawa muke bayarwa ba karantowa muke yi mu zo mu gamu malamai sun ce kaza mun gamu amma ba mu ne muke fatawa ba ai ba mu muke fatawa ba a ah, malam tattaro mun tambayoyi ake yi yanzu wanda kuka yi za a bayar ban yarda amsa anan ba kai kuna bani amsa wallahi ban yarda ba duk da cewa da yawa daga jadin annabi ba su ga abin da na sai amma sai na tafi da shi na ga menene tambayar da ba ta da amfani iya ta. tambaya mai amfani ni ban sani ba ɗan bincika mai malamai suka ce shi ke da son ga mafi abin da malamai suka ce wannan shi ne aikin amma yanzu mutane fa sun ɗauki sun jinkimi fata wannan sun dora wa kansu mutum larabci ne miki biyar wallahi ba zai iya maka larabci kai ka ba shi littafin larabci ya karanta maka mai kyau wallahi ba zai iya karanta ba zai iya karantawa ba amma shi mai fatawa ne saboda mu Allah ya jarabce mu da iya bayani da Hausa yanzu wallahi malamai su ce duk wanda zai bada fatawa yanzu dole kawai da lanci zai mana za ka gama su fata sun za su rabu dole wani kuwa ba zai maka wani zo in yanta ka da larabci da shi da ba kira shi zai zo kayan kashi amma shi mai fatawa ne Allah ya saba dace na وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا Allah madaukin sarki ya ce wa manzanni da annabawa ma ja'alnahum jasadan ba mu yesu gangan jiki la yakuluna fa'ama ba wanda ba sa cin abinci ba ka taba ganin wani gangan jiki baya cin abinci sai da in dutse ne ko karfe mutum dai mai jini da ruwa ko dabba mai jini da ruwa dole yana bukatar sai ya ci abinci idan dai mutum kuke so a turo muku kuma mutum ya zo muku a matsayin annabin Allah to dole ne zai ci abinci zai sha abin sha Allah ya ce ma ja'alnahum jasada Allah annaba ta kafa muka turo su mazaki ba mu sanya su gangan jiki la ya'kuluna ta'ama ba sa cin abinci ba amma gangan jiki da masu cin abinci wa ma kanu khalidi kuma ba mu yi su madawama ba ba za su dawama a duniya ba su ba annaba suna mutuwa kuma kowa manzala sallallahu alaihi wasallam ko shekara 70 ne kai bayan mutu 60 da wani abu Eh, da yawa da dukkan annaba su mutu baki daya وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون shi sa lokacin da manzara sallallahu alaihi wasallam ya rasu wanda da suka kidibe saboda shakhsiyarsa a tsakanin suna ganin irin kwarjinin sa irin baiwa da Allah ya masa bai kamata a ce shi abu suka ce samun manzo Allah ta mutu ya shiga zai duba zai dawo ya mutu yi addini ya kare kenan bakar da siddiq radiyallahu anhu ya dawo da mutanen nan ayyuhan nas man kana abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat ومن كان يعبد Allah, فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين mutanen ka dawo hayyaci har da sayyidina Umar radiyallahu anhu da takobin sa a hannu ya zashi yana jin wannan ayar kawai yasa take takobin ya takobin ya fadi ya durkusa bisa gwiwoyin sa guda biyu jiki shi sai ya tabbata manzo Allah abu ثم صدقناه الوعد ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين التي ثم صدقناهم الوعد سنة وإن لم نزلني مكتشكا مصر من كوالي ونعم كوالي الله يمسي Allah ya musu alkawarin idan aka ba su littafi ko kuma idan aka ba su wata aya wata mu'jiza in suka yi imani shi kenan alhamdulillah manzanni sun samu nasara amma idan aka turo musu da aya ba su yi imani da wannan ayar ba to Allah ya musu alkawarin zai yi wa manzanninsa da sauran mu'minai da suka yi imani da shi zai ba su nasara zai hallakar da wancan mutane da suke yi imani bayan aya ta iso gare shi ne shine alƙawarin da Allah ya dukkan annabawa Allah madaukin sarki yana cewa hatta idan sai asar rusul wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanudiya man nasha wa la yuradu ba'suna 'ala al-qawmi annabawa za su yi ta gwagwarmaya har sai sun fita tsammanin cewa za su yi nasara har sun tabbatar cewa ma daga ƙarshe ba su samu nasara ba an karyata su sai Allah subhanahu wata'ala ya cika musu alƙawari sai ya ba su nasara Cikin nan sai a hallakar da wanda ba su imani ba annabin da ya imani tare da sauran mu'minai Allah subhanahu wata'ala ya tsira da su Allah madaukakin sarki yana cewa wala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kakka zace Allah madaukakin sarki zai saba alƙawarin da yawa manzanninsa cewar zai ba su nasara ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون التي ولقد سبقت كلمتنا حقيقة hukuncin ya riga ya kamata. ga manzanni bayanmu da muka tura in ji Allah subhanahu wa ta'ala cewar lallai lallai lallai su za a baiwa nasara kuma sojojinmu su ne masu nasara su ne masu galaba kuma shi sa yake da matuƙar hakan kwarai da gaske mutanen wani annabi su ce annabi ka ba mu aya kaza in ka ba mu za mu yi imani sannan a ba su wannan aya da suke nema sannan kuma su bijire to malam suna cikin halaka duk al'ummar da aka ba ta aya ta bijire malam halaka kaci ci hadisi ya inganta daga daga Abu Qatada daga Qatada ibn Da'am as-Sadusi Qatada ibn Da'am as-Sadusi yake cewa qala ahlu makkah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa mushrikan Makka sun suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana ma taquluhu haqqan idan abin da kake faɗa bana cewa annabin Allah ne Allah ya turo ka aka ita shi da bauta gaskiya ne wa yasurruka an nu'min kuma za ka yi farin ciki a ce bodin nan mun yi imani mun yi yarda da ke a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce fa hawwil fa hawwil lana safa dutsen safa ba marwa ba dutsen safa duk wanda suka ji ake haji sun hau sun ga yadda girman dutsen safa yake a wannan zamani sun suka ce muna son ka mayar mana ƙurashawa maka fa ka gaya Allah da ya turo ka ya mayar mana da dutsen safa ɗin nan sai kawai zalla kuna ji aiko suna faɗin wannan sai Allah ya turo da mala'ikar jibril alaihi salam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙara sai jibril ya ce in shigita kana lalli sa'ala ka kawo zaɓi fa ka ne In ka ga dama yanzu nan abin da suka nema za a mayar da wannan dutsen safa zinari yanzu yanzu ya ce walakin na in kana sanna lam yu'minu lam yunbaru ya ce amma dole su yi imani aka mayar da wannan dutsen zinari idan kuma ba su yi imani ba to Allah ya ce alƙawari ne maka ba zan dakace su ba za a ba su lokaci ba take za a halaka su duka kun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake tausayawa bayan su yake bayan Allah wato kamata mu ɗauki salo da'awa a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam mutane da suka ce kai mahaukaci suka ce ke suke yi mawaƙi ka sun gama sun ma dake ka sun yaki da kai an gwabza sai ka samu taimakon ce duk za a haɗa kasuwan gida sai ka ce a ah, samu mana zai yi wa wannan zamanin mu samu da shi ɗan ƙananan rigingimu ƙananan rigingimu a kan fikin mutum yana fatan Allah Allah Allah ya shigar da ɗan uwansa wuta Allah kuwa wato da'awar samu ba ta koma kamar yaki kawai muke da juna shi mai da'awa so yake mutane su bar wuta su dawo aljanna mu kuma wai duk kokarin ke mu tura mata mutane a tafi wutar ma dole da in bai kaza ba wallahi wuta zai sha wai wa'azi ne ai kwanan nan ba wani ya yi barna irin wannan ya cewa wasu mutane suna yi ba su alwala kaza kaza wallahi wuta za su sha kai za ka ji daɗi ne ga uwarka su tafi wuta ku ji manzala Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce wa in shidda ce idan ka ga dama ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istanaita bi qawli sai ka dakata wa mutanen ba za a ba za a ba za a mayar da wannan dutsen zinari ba ka ci gaba da zallafa mutanen ka sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake bal astani bi qawli ya Allah kai hakuri barni lallafa mutane na wataƙila za a samu masu tunani manzala sallallahu alaihi wasallam ya kewaya ya kewaya ya kewaya yana neman waɗanda za su mara mai baya ma ya isa da samu Allah bai samu ba sai tafi fa'ida a lokacin da kafa suke tafiya ma da shi da haifinsa guda ɗaya ko zai fi suka tafi fa'ifa in ya samu dattawan fa'ifa wa zai taimaka min in san da saƙon Allah kawai ina son goyon baya ne kawai ku dattawan gari ku taimaka makamun na isar da saƙon Allah dattawan gari suka ce mun ji suna barin wurin suka suka suka tara ɗan iska da yara suka dinga jifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka farfafa mai kafa ya bar gurin da bakin ciki yana tahowa ya je zo wani guri dina tsakanin manya-manyan duwatsu Allah ya turo mishi da malaka cikin rajin sa yace in shi ita tabbaqtu alaihi wal akhshabay wannan manya-manyan duwatsu da suke tsakani a ɗa'ifa sai ka ga dama yanzu nan ka baiwa malaka jibrilu alaihi salam dama zai je ya rufe su da dutsen kawai shi kenan an manta da zaman manzala sallallahu alaihi wasallam dan ya ce a kyale su da Allah Allah a yukhrija min asrafihim rajulan ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a wataƙila ashabi idan su ba su yi imani ba a tsatson su za a iya samu wani wanda ya imani kuma an samu wani sama da ce abu su fiye daga tsatson su kuma ya imani saboda haka malam kai da ka sani tausayi wanda bai sani ba za ka yi mutum ne mara lafiya sai ka zo da magani mai ɗaci ba da kula mishi za ka yi dole ba na rarrabi za ka yi ba. eh za ka lallaɓa shi ne a yi Allah ya samu gani Allah ya ce sun masu da manahul wa'ada sannan muka gaskata alƙawaran da muka yi musu fa an na hum wa da sha. sai muka tsirantar da su da wanda muka ga dama wa a halakinan musrifin sai muka halakar da mamarta na'am لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا الله يتبعون gashi hakika mun saukar muku da littafi fihi zikrukum a cikin littafin nan akwai ambaton kwaci akwai bayanin kwaci wasu malamai suka ce akwai wa'azi wa'azi a ciki wanda zai amfani wasu malaman tafsirin suka ce a'a alqur'ani ya sauka ne da harshen larabci kuma su larabawa ne wannan daukaka ce a gare su zamanin da aka turo da manzala sallallahu alaihi wasallam ba ya zuka a duniya ne akwai yaruka yarukan ma wanda aka ci ci gaba a rayuwar duniya sai da larabawa akwai mulkin romawa na nan mulkin farisawa na nan mulkin majusawa na nan amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya fito da wannan manzo ta cikin ku da harshen ku Qur'ani ya zo da yawa yawa harshen Larabawa hidima yanzu inda ba Al-Qur'ani mai girma malam Larabci fasihi da ya bace a ce maka yanzu ba Qur'ani ba hadisi ainihin Larabci da muka sani malam da babu shi a doron kasa malam idan ka je Algeria idan mutum yana maka larabci da san yana maka faransanci shi <laughs> aka za ka ta ji ba za ka kama kalimar larabci ɗaya a ciki ba saboda mai saboda sun haɗu da sauran yaruka yarin ya kusan kuce amma alkur'ani mai girma shi kiyaye musu yari shi kuma alkur'ani darijiya galgaliya ba ta shiga tana ɗan yadda fi saboda haka Allah sauran sa ya kiyaye alkur'ani mai girma yace laqad anzalna ilaykum kitaban hakika mun saukar muku da littafi fihi dhikrukum akwai ambaton ku a ciki fala na shi ba ku hankali ba وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها وأنشأنا بعدها قوما آخرين التي وكم أصلنا من قرية وكم كم دلنا يدل على الكسرة ينالون يوح كما أنا مفعول مقدم معمول قصمنا قصمنا ماذا؟ قصمنا كثيرا من القرية وكثيرا من القرى tamkar Allah yana cewa qasanna kaseeran min alqura kanat zalima wal qasab wal qasam huwa al kasr qasama dhahrahu ay kassara dhahrahu Allah madaukin sarki yake cewa wa kam qasamna min qarya yace alqariyu nawa muka karya su alqariyu nawa muka halakar da su kana fa zalimatan da ta kasance a tsari ce sai yahudawa Allah ya ga na mai kyale su kawai suke cikin kare su ba baka to nawa suke a duniya jama'a ko mun san cewa halin da muke ciki suna nan suna cikin damuwa da wahala lokacin da matsalar su ta fara yiwu jama'a suka kaɗan damu da su yanzu kowa shiru kuma an mamanta halin da suke ciki malam abinci da za su ci yanzu damuwa ne har yau suna fuskantar matsaloli kuma ana nan ana dambara su har yau ana kokarin sai an kwace kasar amma Allah subhanahu wata'ala mai hakuri yana kallon suna kashe jirajirai kanana ƴan mata duk suna kashe kafin Allah subhanahu wata'ala ya magance kuma lokacin maganin su yana cikin wanda cewa kan fasam na ga ƙaryace ya ce alƙaryo nawa muka karya su kada su ba ne mata domin ta kasance a zalima kawai su muka hallaka su baki daya Allah ya ce wa an sha'na ba da haƙaunin akari sai kuma muka dasa bayan wannan al'ummar muka dasa wata al'umma da ba su mutane da ba na idan ba za ku iya ba to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kauda ku ya ci da komin akari da sun mala ya kudu a tsara sai zo da wasu mutane daban wanda za su yi masa aiki na فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون Allah ya ce falamma ahassu ba'sana a lokacin da suka ji zafin azabar a lokacin da suka sansanci cewar azabinmu na tahowa kuma za ta riske su idan min hayar kudu sai ga sunan suna kerewa da nasa mutane ne suke dukan kirki a kawo mana azaba a kawo mana azaba a kawo mana azaba a kawo mana azaba yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da azaba kuma idan minha يركضون زي قصص سنة تلي وانا تمرد ناس قوموا هي تريد ما الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه لا تركضوا لا تركضوا وارجعوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون الله يقول لا تركضوا تركضوا ai kuma zage ba ku kuke nema ba kar ku gudu ji au ila ma mutariftum fi ku koma cikin abin da aka nimtar da ku ciki ku tariftu min al-karah to yawanci idan gari ya lalace wanda za ka za ka samu cewa ma ta musu yawa kuɗi ya yi yawa mana kuɗin nan da muke da nema in yi yawa fa malam bala'i wallahi talauci ma akwai amfani sa wallahi wani yana yana talaka da zaka ji yana so yana fiya ba matsala yana samun kuɗi malam duk wata bada na giya maka zai saboda haka wani lokacin Allah ya dora ma talauci ma yana son ka ka gamu da shi da imanin ka ji Allah yana cewa eh, menene a cikin suratul isra amarna fiha wa fasaku fiha farko ayat وإذا أردنا أن نهلك قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها أنا هذا أبي يكبع أنا سيدي إذا منا صم هلك دوات القرية أمرنا مطر فيها سأمر تي مطر فيها ما لك هذا مطر فيها مطر فيها سنة ما سحاته kuma yawanci kuma masu hannu da shudin wallahi su da masu fara mana je ka Abuja ka gani in kana son ka ga wannan je ka yanzu da ba da dare ba yanzu kana Abuja yanzu kana tafiya cikin gari malam zaka ga an good night kuma zaka ga mutarafi har su da masu fakin a gefe suna ɗiban su an gane ko amarna ha sai mu umurci ainihin masu hannu da shuni masu kuɗi wanda aka ni'imta musu a cikin garin fa fasaku fiha sai su yi fasikanci a garin fa haqqa alaiha alqawl sai abin nan sai hukuncin Allah ya tabbata a kansu fa dambarnaha tadmira daga nan suka dammara su dammara saboda haka Allah ya ce la tarkudu warji'u ila ma utriftum fi kar ku gudu ku dawo cikin garin da aka ni aka muku ni'ima kuka yi barna a cikin nan wa masakinukum kuma kida tajinku la'allakum tusalu sabbahin za na qalu ya waylana inna kunna zalimin qalu wa annam mutarafu hada sai suka ce ya waylana ya kai tabbu inna kunna zalimin lalle mun kasance zalimai wasu yanzu ba za su gane su zalimai sai ne amra musu wa'azi Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza babu ruwansu yanzu da suka ga azaba a to ai mu zalimai wai za su tuba yau Allah na karɓar wannan tuba to shi yasa Allah ya ci gaba da cewa ma فما زالت ma زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين الله يكفى ما زالت تلك دعواهم ba su gushe ba suna cewa ya kai tun inna kunna zalimin lalle mu a azzalimai ne ya kai tun mu in lalle mu azzalimai ne ya kai tun mu lalle mu a azzalimai ne ba su gushe ba suna faɗin wannan suna cikin faɗin haka Allah ya damara su tubar ta bani Allah yake sun ci gaba da faɗi wanda hatta har zuwa lokacin da ja'alnahum hasidan muka sanya su girbabbu khalidi yake sandalarru wato kamar girbe su aka yi kawai suka sandare kawai shi ke da masu da amfani al-khumur kamar abin da aka kashe wutarsa abin da ba shi da amfani ya riga gode yana kwanci shi ne khalid saboda haka a ga wanda yana nuna maka cewa idan kana wani laifi ana maka wa'azi jimanan kana jin wa'azi ka tuba kana jin wa'azi ka tuba mutum zan tuba zan tuba zan tuba bai taso ba kai ka sauke za ka mutu babu azaba irin ta da a ce za a halakar da mutane ba gida amma yaushe ka mutu sai ka sani ne Ba ka sani ba to saboda haka jinkirta tuba ba shi da kyau kuma tuban dole ma ba shi da kyau tuban dole wannan mutane tuban dole su kuma Allah bai karba ba wai sai an fi karfin ka ba za ka yi tuba da zaɓin ka ba sai abu ya fi karfin ka ka ce tare yanzu yanzu na na na sa dole yanzu na tuba Allah ya samu dace nan za mu dasa aya insha Allah ta'ala صلى الله على النبي الكريم وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين